dama dai ganin yadda adadin yara mata da ake wa auren wuri ko na dole tare da cin zarafin wasu daga cikinsu shi ne ya sanya kwamishiniyar mata da walwalar al'umma ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba ta kira wani taron musayar ra'ayoyi tsakanin kwamishinonin ma'aikatan mata da na ilimi a jihohin arewa maso yammacin najeriya da nufin ganin an shawo kan wannan matsala baki daya. To abin da fahimta ɗaya daga cikin kalubale shine magana tsaro da kuma sace sacen yara da aka yi. Saboda haka wannan ya tsorata iyaye shi yasa suka ga cewa bai kamata masu aika yaran su makaranta ba kawai in yarinya ta dan tasa su aika ta aure wa'yansu kuma sun yi magana talauci wa'yansu kuma sun yi magana cewa yawan mutuwa aure a tafi a bar yara to saboda haka iyaye sukan so su kawai aurar da wa'annan yaran to kowa da ya kawo koke-koken shi to amma mu kuma muna duba to in akwai koke-koken nan akwai dokoki da aka yi wanda zai bari yaran nan su samu su ƙara girma ko kuma su kara samun ilimi da na addini da na boko kafin su je gidajen mazajen su domin jikin su ya kwari kuma su fahimci menene ma rayuwa bayan kun tashi me ake ganin zai sauya duk abin da muka amince akai to za mu bayar da kokenmu ga ah, gwamnoni 19 na arewa to kaga ah, wurin nan in suka zauna suka yi magana zai ƙara musu ƙarfin sa hannu a wannan doka. Wakilan kwamishinonin ma'aikatan mata na jihohin Kano da Zamfara dai sun ce gwamnatocin su na ƙoƙari matuƙa wajen ganin an magance matsalar auren wuri da cin zarafin mata. Sunana Yakubu Muhammad wanda nake wakiltar ita kwamishinar jihar Kano kamar maganar auren wuri akwai abu da yake ya shafa al'ada muna duban abun kuma cewa yana da alaka da talauci saboda haka yanzu gwamnati ta jihar Kano ta fito da tsari a wanda za su tafi makaranta a mai da su makaranta wanda kuma suke makaranta a fito da wani tsari wanda za su ci gaba da makaranta akalla da zama na cewa yarinya za ta iya samun na secondary school sunana Sadiya Shehu Kaura director tsare-tsare da kididdiga a ma'aikatan mata da lamuran yara ta Zamfara haka auren wuri kusan duk bangaren arewa kowa ya san da magana auren wuri da kuma dalilai daban-daban waɗanda su suke sa a yi auren wuri amma me kuke a gwamnatance zamfara na da wannan gwamnati tana iya ta. malaman addini ma sun halarci wannan taro domin ba da irin tasu gudunmawa sunana pastor hana wadi buru ina aiki ecclesia christ evangelical life intervention fellowship gaskiya auren wuri ko doles na katutu a cikin rayuwarmu don da haka ko a coci muna wa'azi muna ilmantar mutane mu zauna da ma'aurata mu zauna ma har da iyaye mu gaya musu ga abin da ya waje ba su yi domin kada a samu irin wannan kurakuran sunana salihu muhammad yakub kuma ni malami ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria abin da ya shafi auren yara suna ƙanana wato idan misali yar shekara goma sha biyu ko sha uku a najeriya garama ce in ka je wata ƙasa sai ka samu shekara sha biyu din ta girma to yasa ba za a sa limit na shekaru ba sai a duba iya abin da zai zama maslaha ga wannan yarinyar da za ta aure Cin a jikinta a yanayinta ta isa ta yi aure taron yini biyu kan nemo mafita game da matsalar auren wuri ko na dole tare da cin zarafin yara mata dai ya tashi a ranar laraban nan akan cewa wajibi ne kowane ɗan ƙasa dai ya ba da irin tashi gudunmawa wajen magance matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.